sanin kowa ne a da mata hausawa suna tare ne a cikin gidajensu idan aka yi miki aure kina gidanki kina tare da mijinki da 'ya'yanki wanda mijin aka sani wanda zai fita ya je nemo domin ya zo ya tufatar da iyalansa ya ilimantar da su kuma ya tarbiyyantar da su to amma a yanzu an samu wani ci gaba wanda za a ce an samu ci gaba sosai ta fannin addini da kuma zamantakewa da rayuwar yau da kullum musamman ma dai a fannin al'ada hakan yasa mata suna fita domin su ga sun gwagwarmayar rayuwa kuma an dama da su wajen ganin sun samu rufin asiri domin su su taimaka iyalansu da kuma 'ya'yansu ganin wasu matan ana mutuwa a basu da 'ya'ya da kuma abubuwa nauye-nauyen rayuwa na yau da kullum suna fita ne ba wai don ganin sun fita sun yi gogayya da maza don su zama sun yi daidai da maza ba a'a sun fita ne su ma domin su samu abin da za su da gida su rufa iyalansu asiri a wannan makon za mu yi duba ne akan matar da suka samu nasarori a rayuwarsu kuma suke haɗawa tare da rayuwar zamantakewar aratayyarsu shin yaya abin yake kasance musu ne to amma kafin nan muna ɗan yin duba a shafinmu na jarida kamar kullum to a nan aka ce wai um, ba amarya ta tura a kashe wadda mijinta zai aura ta uku to ana nan ana nan ya zan ce wannan labari mun yi turka-turka a kan shi tun kafin mu zo nan <laughs> kowa ya fafaɗa ra'ayoyin shi daban-daban to amma cewa aka yi ita wannan matan mijin da zai aure ta mijinta tsohon mijinta ya mutu kuma ya batta da yara guda uku kuma ita take daukan ɗawainiyar 'ya'yan ta ce wannan mutumin da zai aure ta yayi yayi da ita akan ya nuna mata ya zan ce alfanin aurensa hakan ne yasa eh ta ba da amanna kan cewa za ta aure shi to ana zo na kwatsam ta ce sai aka fara ma wa rayuwarta barazana ta wajen kiranta a waya ana ce mata in kika aure shi za a kashe ki mm. ta kai ta kawo da har wani ya zo gidanta ya yi sallama da ita ya ce zai bata tallafi amma sai ta biyo shi kawai sai ta saka ihu mutanen unguwa suka bi shi kuma aka yi sa'a har aka samu daman cafke bindiga a hannun shi wanda kuma ita take ba jami'an tsaro ana tambayar ta abin ta abin ya kasance ta ce dama an dade ana mata barazana akan rayuwar ta kada ta auri wannan mutumin to kuma sai dai gashi Allah ya so ta dai bata cimma nasara ba dan an kama ɗaya daga cikin wanda ya je zai kashe ta to ban san ko Mama, bismillah, bari fara da ke. Ta'uzu billahi shi ɗaya rajim. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To wannan ai kishi ai ba hauka ba Gaskiya. Ah, ke ba a zama ke fa ta biyu ce. Ta biyu ce. Kika zo kika samu wata ita haka aka yi mata barazana? Kika zauna lafiya kila ma hadda zuriya. To kuma dan zai ƙara wata ke sai ki kawo wani kuma sharaɗi na kashe wani? Ke ba a zaman ke kika zo? Mijin mace hudu ne. Mm-hmm. ba mai yiwa bayan wannan ma zai kara wata kuma har ki ɗauki lokacin ki ke ki kashe wata mm. saboda saboda shi wacce kika samu ita ita ba ta son mijinta kika aure shi kika zauna lafiya wannan ai jahilci ne gaskiya cikakken jahilci ne to malama farida to gaskiya kam yanzu matsalar Assalamu alaikum. Mm. <laughs> Yanzu kan matsaloli irin wannan suna yawa, ya kamata a ce a dinga duba wannan maudu'in. Mm. Kisa akai-akai sai ki ta ji akan kishi. So zai zama na kenan kamar da jahilci akai. Mm. Ka manta da cewa idan ka kashe wani yara taya a kanka duk wannan abun mu yadda mu ɗaukan mu kanmu ya kamata a ce mata gaskiya kishi ba hauka bane ba. ya kamata mu dinga sanin abin nan din da ke nan gurin kuma sannan malamai su ƙara shigowa ciki mm. akan wannan fannin saboda tun da baka jin labari ka zo kana jin labari su ɗaya watakila a shekara biyar mm-hmm. amma yanzu sai ki gani kusan duk wata ka ji an yi wannan an yi wannan kamar abin yana ƙara yawa ne so gaskiya ya kamata malamai su shigo ciki sosai mm. ka san menene hukuncin kisa ka san me zubar da jini duk wannan abubuwan ya kamata mu sani to malama asma'u na san ke naki sharhin jaridun namu na mako da bane shi yasa na ba su dama ke ko ba da san biji naki ki san mene mm. eh na yadda da maganar da ta yi ta ce cewa a sa faɗakarwa a mm. nuna sani mm. but babban matsala na to this is ba fa wai ba sanin bane ba fa kawai san kai ne da san ra'ayi son kai ne da son ra'ayi saboda mutum bayan da za a ce wai ke face fata biyu fa ni ban ma taba ganin ma karfin hali ma irin wannan ba gaskiya ne ni in ni ne ma wancan baiwa Allah ta uku ma a mm. ranar da aka je aka ce an aiko ranar za a shafa fata saboda ina mutumin banza ne da ba za a turo a ce za a kashe ki ba da ba za a mora ba ba za a turo ta ce za a kashe za ta yi ki shiga ki da shiru za ta yi ke ma ki je ki ga eh. abin da ake ji a to abin da yasa nace naki daban ne mm. saboda akwai artabun ki da yan adede saboda kika ce za ki ga mana mu da hmm. masu kallon mu shi yasa muka kahu mu ji menene <laughs> wannan to ai ni ni me hmm. adede ta sahu ni yama abu ranan ranan wannan lahadin da ya wuce na da ya wuce nan wannan lahadi mm. eh wallahi na je kaduna mm. ina dawowa dama da zan tafi sai na je na kwasa irin su bargona da komai da komai mm. haka saboda in sa a mun wanki da guga a can zan tsaya saboda ina da dan hutu haka na ce irin bari je yawara ina da dan interval sai na ce mm. bari je can aka yi min laundry aka wanke har bargo komai aka hada min akwati biyu da jakan laptop da laptop ina har na dauko credentials ina ma na manta da shi akan side drawer ban sa shi ba Allah ya taimake ni mm-hmm. kawai na tafi muna zuwa a kofar gidan sarki driver ya ajiye ni ya roƙe ni ya ma saba kai ni gida saboda tsautsayi ranar ya ce min in ya hakuri an kira shi sai aje na kofar gidan sarki san shi kenan shi driver da ya ɗauko ni daga Kaduna ba mm, ta san shi sai na tsaye da mm. na fef yaron nan ina gaya miki bai wuce 20 years ba ba zai ba zai ma in ya kai ma kenan hmm. ya tsaye da ni ya ce min 700 zuwa Jambulo Hmm. to ni kuma da yake tafiyan sassafe ne ban samu time na cire kuɗi ba kisa yanda Kano yake sai ka hmm. fito sai ka zo gari sai ka ga ba a buɗe yawa ba mutanen sassafe bane hmm. da kyar muka samu wani mai POS to ta wurin AA Rano ta wurin Albaik nan wai in je in ciri kuɗi kafin in je na ji ƙarar na fefa amma kisan saboda na peps yawa suna wucewa ba kawai ya tafi min da kaya shikenan kuma shikenan kuma da na je police station na gaya musu shekarun shi ce min suka yi inda za su bude min cell in gani babu wanda ya kai 25 years a cell din kuma abin da suke yi kenan kuma wai saboda wai ashe wai dan an yi tsai da napep da daddare zuwa karfe goma nan mm. to wai shine wai sai suka koma yi da sassafe da sassafe eh to kin ga musamman da yanzu kin ga a Kano da ke sanyi ake yi yawanci mutane ba sa fitowa da mm, sassafe wannan abin da ta faɗa gaskiya ina ga samun lokaci za mu yi mu ware sosai a yi kira na musamman da kin ga eh, me ake cewa hayaki ce take mm, nema ta tunkare ba tare da mun sani ba tunda kin ga ana magana sai ya cika da yaran da basu kai ko shekara 20 ba to kin ga ai masifa ta yi yawa mm. Allah ubangiji Allah mirmiki da alkhairi amin amin amin to masu kallon mu kun je ji maudu'in da zamu tattauna a wannan karanto ba mama ban san ko zan sake koma gare ki ba inda mm. kin je ji maudu'in da zamu tattauna mata da suka ci gaba a fannin rayuwa kasuwanci kuma suke hada da rayuwar aure ta fuskan zamantakewa shin ya suke gudanar da wannan rayuwa ta su to amma a ban san ko idan mama kika dan mana wannan ba sai mu koma wajen bakon mu kuma to alhamdulillah ala kulli halin wannan wani abu ne na ci gaba don a ce yau a wannan rayuwar da ake ciki allah ya sa mata sun waye ba wai su fito kamar da ka ce a gabatarwa fito na fito da maza ba mm. rufin asiri ne mm. duk matar da take da sana'a mijinta yana goya mata baya ai babban rufin asiri ne rufa kanta asiri ta rufa masa asiri ta rufa iyalinsa asiri ta rufa sauran al'umma ma asiri mm. saboda ta ta ba a san adadin wanda suke samun rufin asiri ba suke samun alheri ta dalilinta wannan wata kamar jami'a ce ita kanta ta zama jami'a jami'a ba wai ta, ta, university ba ta university mata waɗanda za su karu dalilinta mm. wannan kuma kamar ah, budewar idanu ne akan harka yau da kullum rayuwar nan ta zama yau aka ce ba ki da madogara aikin zama abin kallo kamar yadda mawaƙi take faɗa take cewa matar da bata da sana'a aure ce mm. wannan kuma gaskiya ne ku sana'a ba sai kina da miliyoyi zaki fara ba a'a sana'a da kaɗan ita kanta za ta bawa tarihi na san da kaɗan ta fara Allah ya ɗaukaka ta ya mai da ita har yau gata za ta ƙara mana basira ta ƙara wayar mana da kai akan wannan abubuwa da Allah ya buwa ce mata take yi mm. mu ma mu ƙaru kuma sauran al'umma masu sauraron mu su ƙaru mm. kuma ya zama mabuɗi da sauran mazaje da suke hana matan su yin sana'a to yau dai ga ga zahiri za su ji za kuma su gani mm. to wannan shine shine abin da zan dan tofa kuma da fatan za mu karu na gida za su karu ina son mata su tsaya a tsanake su saurari wannan maudu'i don maudu'i ne wanda mabudi ne ga dukkan macen da masu halin da marasa halin yau karki ce wasu kina da wani hamshaki da kaɗan ake farawa sai kaga Allah ya raya ka wani ma ya ci a hannunka To masu kallon mu kuna jin yadda tattauna mu ta fara kasancewa to yanzu muka fara a dakacin bari mu dan dauki hutun rabin lokaci muna dawo. Masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun rabin lokaci a inda kuke ji yanzu tattauna mu ta fara zafi muka dan dauki hutu. To yan uwana barka mu da dawowa. Yawa barka ka dai. <laughs> Kun san ga kamar yadda mutane da yawa suke faɗa idan aka ce wasu da yawa suna ga kamar idan aka ce mace ta ci gaba a fannin rayuwa gani suke kamar a to wani irin ci gaba ta yi idan aiki take a ofis sai a dinga cewa to ai wannan ba fita ta ta je ta gugurmaya kamar wacce ta fita ta yi kasuwanci ba to muna duba ne akan gaba ki daya mace as much as mace kin fita kin je kin nemi na kanki to wannan gwagwarmayar muke magana a kai kuma a kan shi za mu duba kan cewa yayi kika ci gaba kuma wani irin gwagwar wani irin kalubale ko in ce ci gaba kike fuskanta a rayuwar ki da kika hada da nema da kuma auratayya wanda da yawa suna ganin kamar auren macen da ta ci gaba a rayuwa kamar wahala ne to shin ya abin yake to bari mu fara da asma'u <laughs> sai ki daura mana kin da ji abin da mama ta faɗa da kin san ko mm. um, shi babu wanda baya so les mu fara daga nan babu wanda baya so kana zaune sai dai a baka baka rasa komai ba a baka ba sai ka je ka sha wahala ba to yanzu zan faɗi gaskiya fita neman nan is not easy akwai wahala sosai amma kuma kina matan aure baki da identity ki ke kanki as mace as mutum baki da identity ki kullum baki akwai gajiya kullum sai ka tambaya wane bani wane bani babu abin ni am here to tell you babu abin da ya kai cewa za ka yi ma kanka kuma ka yi ma wani kuma ka yi ma wani ka yi ma wani daɗi a ce cewa banda kai kanka kana karuwa da kanka wasu ma suna karuwa da kai kuma let's <laughs> when it comes to experiences ko <laughs> akan experiences ko ni living testimony ne for that hmm. a ce cewa maybe shekara bakwai ko takwas ko goma ma haka da ya wuce in kika tambaye ni kika ce min me zan yi da rayuwana tsakani har ga Allah bani da ansa bani da ansan da zan ce miki haka saboda i got married very very early ni kai na ban san ni ban san ni a mutum ban san ni wani irin mutum bane ba na je na yi jam dina da na yi jam kuma aka bani wannan admission ma english saboda aure kin san kaza haka dai maganar da ya lalace kai baka je makaranta ba kin gane an stuff to rayuwa zai faru kaddara ya faru ka zo yanzu zaka zo ka fara daga farko kai baka je makarantar nan ba kai baka da sana'a baka da you have nothing to show for it kawai ga kanan ne kawai kin gane an baka da ɗa an mm. baka da waye an baka da waye kawai ga ga ga kanan me zaka yi daga ina zaka fara what are you good at me ka iya me kake son ka yi baka ma sani ba kai mm. kanka kai kai a mutum to ni yanzu kama na i am a living testimony ina ga koma me sa from somewhere to malama kalla me zaki fara fada mana daga farko akan ta yaya kike hada kasuwancin ki da kika yi nasara a kai da kuma rayuwar zamantakewan ki. to alhamdulillah masu kallon barka da warhaka daga farko ina da dan tsokaci akan abin da ta faɗa. <laughs> to shi ke an baki dama kafin ki zo kan naki ko eh, akwai inda ta ce babu mm. abin da ya kai zama kawai ka huta Mhm. kawai fitan nan mm. zama hutawa yana da abubuwa da yawa ba za ka taba hada shi da wanda fitan yake da abubuwan yi kamar mm. akalla mu mata mm. za ki ga zama haka nan sai kin ga gulma mutum bai da aikin yi dauki waya wancan kira wancan amma if you are busy kana da abubuwan da kake yi sosai kuwa eh. kana da abubuwan da kake yi za ka gani kamar akan kaina ban da lokaci da yawa wata wayar ma kirikiri ina kallon ta ba za ka iya ɗauka ba sai dai daga baya idan ka nutsu ka ɗauka so abin yi a wurin mata yana da alfanu da kyan gaske kuma ina kira ga kowace mace ya kamata ki samu abin yi saboda wannan abin yin zai sa farin ciki a cikin gidanki hmm. idan dangin miji ne suke baki matsala wallahi ba za ki tuna da shi ba idan mijin ne ma yake baki matsala watakila lokacin da za ki dan zauna tunanin mijin kin dan samu kina at least dai baki zama carried away kin ta tunani kin ta tunani wani mm. abun har yanzu ya sa miki wasu cututtuka daban-daban okay. so sabida haka gaskiya a kowace mace idan ta samu abin yi ko yaya ne so zaki ga an yi maganin abubuwa da yawa na matsalolin aure sai tambayar da kika yi sosai mhm. Ah, kika ce ta ya kike hada zamantakewan ki da kuma mm. ki da kika zama kin yi nasara gaskiya aure shine mm. number one a wurin kowace mace daga mm. farko da na zuwa environment din da nake na matsayina na bahaushiya so da naga cewa aure na yi aure at early age abin da na fara ba da muhimmanci is mijina shi na fara ba da muhimmanci sabida bai da mind din kamar ni abinda nake da shi na fita na je na aiki business ba shine number one ba shi kuma dan kasuwa ne so da ya ga focus ina kawai aiki ne ni a lokacin saboda babu wata role model da za a ce wai yau ga ta wai ita nake gani ina so na zama kamar ta mm. saboda ko da na fara business babu wata macen da zaki ce gashi tana business ki zama successful kamar mm, ita mm. ban taba gani ba ko a arewa ko a arewan gabaki ɗaya ban taba gani ba sosai kawai ni abin da na sani kawai ki je office a baki salarin ki ki zo ki samu wani abu so ni shine kawai abin da yake raina so shi mai gidana shine kuma bai da wannan sai gwammace tun da kasuwa yake zo na dora ki akan kasuwa zo na dora ki akan kasuwa har na abin nan sai dan eh, kasuwa ne zo ki fara gashi kina da kuɗi saboda a lokacin alhamdulillah mm. mahaifiyata akwai kuɗin da ta bani so na siya mota shi ya ki yadda eh, shi ya ki yadda ga mijina kuma ga mahaifiyata shi ya ki yadda akan na siya motan nan mm. sabida maintenance mota a lokacin zai zama mishi kamar abu biyu mm. yana da ita duk wani abu zai dinga yi mini amma mm. wannan kuɗi na ajiye so a hankali ashe yana da wani target daban da na gama ina gama bsc ina service sai ce wannan kuɗin da kike da shi ƙara ɗauko su ki dinga wannan business din da kike yi tun dan da kina siyan wancan kina siyan wancan dauko shi mm. ki zo ki dinga yi sosai zai ishe ki ki siya pieces kaza adadi kaza so me zai hana ki mayar da shi kawai yan sari kike ba ma mm. Mm. so sai ba ni go na ce idan fa kudin nan suka salwanta ya ce zan biya ki so a haka nan ya ɗora ni lallai na siyo wannan kayan da na fara siyowa na cika su a falo na ya nuna min to yan sari zaki dinga ba ma. a 'yan tsarin duk wanda ya zo kuma karki bashi bashi so bashi kuma ina kira ga kowace mace mm. ya kamata mu haɗa hannu mm. mu kau da wannan bashin saboda bashi bi da ala kwata-kwata a business idan duk wanda zai zo ya ce miki ki bashi kaya bashi mm. ina kira ga kowace mace ki haƙura idan yau zaki siyar da kayan ki a bashi a rana ɗaya to na tabbata miki idan baki ba da bashin ba zai iya kai miki wata ɗaya amma ya fi miki a ala akan ki ajiye wannan kayan da kike gani a gabanki shine kuɗinki ki tsammanin wai a kuɗi kike so gwamnati rubutun takarda mm. ina kira ga kowace mace kayanki shine kuɗinki yau idan kika tashi mm. kika ga cewa baki da bukatar wannan kayan mm. ba sai kin siyar da su ba za ki iya kamar a sa ni kin siya kaya a wuri na. duk yadda nake ba wa mata nake kiran su ina kira duk sanda kike da bukatar kuɗi ni ki dawo min zan siya kayan zan mayar miki wannan dai yana ɗaya daga cikin nasarorin ki baki bada bashi yana gaskiya bana bada bashi haka mm. nan na fara mm. so a haka nan ina kiran macen sai na ce idan kin siya din ma zaki gani mata da yawa sun zo gare ni gashi mm. da Allah idan na fara business ai to ina gaba zan iya siyarwa ba san ce to idan kin siya kin kasa siyarwa ni ki dawo min zan siya abuna saboda kawai na ba macen kwarin gwiwa ta je ta yi amma fa kar ta bayar da bashin nan kuma sannan duk sanda ake abu babu hanzari ana son jajircewa idan yau kika fara business din kake ce wai ke hanzari a yanzu yanzu kike so kiga ga ci gaban ki eh, mm. ba haka nan take ba akwai kanwata da ta fara business din da na dora ta akai wallahi sai da ta shekara ɗaya tana dora kaya a status ba mai amsa ta amma kuma kullum cewa mata nake yi ta ci gaba malama farida maganganin ki akwai abubuwa da yawa a ciki wanda na yi nazari akai wanda kuma ina ga ni da masu kallon bara a rasa haka ba wanda muna bukatan karin masu kallon mu barkanmu da dawowa to an um, ba malama farida a cikin maganganinki muna so ki kara mana akan kin yi magana akan kasuwanci yanzu sosai har kin ka magana ba mata shawara akan bashi wanda yana ɗaya daga cikin nasarorinki to shin yaya kike gudanar da al'amuran rayuwarki kuma daga bangaren iyali wanda za a ce akwai 'ya'ya kuma shi ma akwai mijin wanda muna ce mai dan autan gaba daya to yaya abin yake muna so mu jiya ake ake hada wannan kasuwancin da kuma rayuwar auratayyan ke daya sosai mm. to alhamdulillahi ah, mijina mm. zan iya ce miki ina ba shi full haƙƙin da ya kamata da lokaci mijina his a foodie abinci mm-hmm. to duk wanda kuma ya sani ya san gidana kowanda yake da mata hudu mata hudun nan ba za su iya supplying abincin da nake bayarwa ba I'm telling you. Hmm. Saboda gidana ko da yaushe abinci. Ni kaina hmm. tun ina yarinya kamar shekara sha ɗaya sha biyu hmm. nake shiga kicin. Ke ta kai mini abu zan gani a hoto kawai na san yadda zan sarrafa miki abin nan so na riga na shagwaba mijina da irin wannan mm. abinciccika so har yanzu ina gaya miki mm. idan kin shiga idan kin san gidan farida mm. so kin san gidan abinci ne abincin ma na gani na faɗa ya kamata mu ta jijjiga kanta da yawa za mu je bayan shirin nan kuna ga yadda ta yi na gani na faɗa haka ba ana gamawa gaskiya za mu je da yanzu mutane ba sa yaban ka sai da kai bukata sai sun yi kai to amma duk wanda ya sani ai mm. yan bayan fagen sun riga sun san da wanda <laughs> gaskiya ne to masha Allah a cikin maganar da kika faɗa mm. kin yi wata magana kan cewa kin ba asma'u amsa cewa maganar da ta yi na ita mace ta zauna <laughs> fita nema din nan wahala ne gaskiya to kafin na ba yan uwana dama ban san ko asma'u bismillah tambayar ke kafin na jefo mata tambayar ta Allah saka ta manta bismillah asma'u <laughs> dama tambayar da nake son in yi shine kin yanzu kamar yanzu kika ce mijinki fudi ne mm. kuma kina da kayataccen abinci da kika sa muna ta haɗiye miyau a nan wurin yanzu <laughs> gaskiya ne tambayar da nake son <laughs> eh. in yi yanzu shine ko mm. da duniyan kasuwancinki mm. da duniyan gidanki na hmm. iyalanki hmm. daban ne kuma akwai sometimes da zai kasance cewa duniyan kasuwancinki ya ɗauke ki hmm. daga duniyan na gida yawa ki tafiye-tafiye ko wani abu to ta yaya kike samu kin gane ki tabbata cewa wannan standard din da kike yi na in kina nan ya kike bar wannan standard din a ci gaba da ko da a ce ke yau eh ah, to ai dole ne saboda ga success story ne muna son muna son mu samu wani shi yanda duniyan suke colliding ne muke son mu sani yanda ka samu balance a tsakanin duniyoyin guda biyu hmm. shine yanzu ni nake son inji. zan iya ce miki in na fara tafi da kasuwanci na hmm. amma zan ce miki tafiya na bar Najeriya sai ne kusan shekara biyar kina kasuwanci sosai ina mm, kasuwanci na ba inda mm. nake zuwa mm. kuma a haka da Allah ya so ya daga sunan sai ya zamana duk yadda mutum idan ya je misali indiya da sun gai bako za su fara kasan farida kasan farida ah, ah. ai anan ta fara siyan kaya har yanzu magana da nake miki ban taba zuwa indiya ba but zan iya ce miki manufacturers in used to come to me mm-hmm. make order at my comfort zone kin mm. gane yadda mata su san cewa wai a'a ba sai ka yi wani abu bane ba wani abin zai faru mm. kai attempting ka jajirce sosai mm. ka ga Allah ya daga maka kin gane yanzu misali na tashi da safe breakfast to dole idan ta kama ba zan iya shiga kitchen ba i have to keep on communicating with my cook na riga na san lapses din shi yi kaza a waya kaza kaza kuma sannan duk inda yanzu da na kai wannan matakin kenan idan a sa ma ban iya shiga kicin din ba eh. to ina da zan iya biyan ko mai gidana bai biya ba kin gane mace ce ko namiji mm. dole sai ka shigo ai wani abun balansin ake rayuwa sai da dan adam balansin ake yi to tunda na riga na san ga yadda na saba mishi mm. kin gane mm. yau watakila za mu iya waye gari kawai ya ce na Allah yau miya kukan nan taki nake son ci nayi misin ɗinta mm-hmm. sai na shiga nan take ko me nake da shi to tunda ai dama ba kullum yake faɗa ba sosai so amma kuma akwai abinda kin gane akwai abinda zaki ga gyara ne nan take bai fi shiga kicin din minti ashirin ba kin tsayar da ni akan kaina na tsayar da kukin ga abin da za a yi ga abin da za a yi na sa hannu kaza mm. so i'm expecting this result mm, kin gane duk abubuwan da za a yi a yi shi kin gane so yanzu da na kai wannan matakin amma a da da ba ma ni da matakin da zan iya daukan kukin ko kuma ba ni da space ma da zan shigo da kukin da kaina nake yi malama farida da nawa kika fara sana'ar nan gaskiya to sana'a da na fara a lokacin da nake ce muku kuɗin da nake da shi na mota shi lokacin dubu ɗari shida ne amma na fara sana'a da as little as dubu talatin a lokacin hmm. da na fara farko saboda ɗan mayafi ne nake siya as a student na shiga da shi makaranta ko ɗan ɗan kunni na france in kin gane hmm. so a lokacin da na ce muku na wannan ganin cewa ya ga ina yi kaɗan kaɗan shi ma idan zai yi tafiya ko ba ni zan yi tafiya ba zan ce da Allah siyo min mayafi lokacin akwai wani kashka mm, so har ya san kamfanin kashka ɗin a Dubai sai na ce gashi siyo min kaza wato sai dai da kika fara zabura kafin nan shi ma tallafa miki ba ko kina zaune ba kawai kina zaune ne ke kika fara kafin ba kawai kana ba ki ji bayanin da nayi ba eh. duk abin da kenan ka zabura dama kafin nan sai a san kai me sai ka gani ko ubangiji ma sai ya shigo cikin lamarin ka amma ba wai ka zama relax ka ce ai kaza ai ba zan iya ai mijina ni ba zai bari ya dinga tafiye tafiye ba na ba ku example ni har yanzu ban taba zuwa India ba amma suna na gabaki ɗaya India duk wanda suke zuwa India ko asibiti ko wani abin kun riga kun san san wannan mm, so zaki ga mutum ya dawo yana an aiko suna ta tambaya ta na san ki na ce eh na san ki it's normal wannan mama bismillah <laughs> tambayoyi na mu da yawa ma da ta kurkusa ne gaskiya ai na ga alama ki yi ah, tsaro kina ta eh, saurare ta kurkusa ne ni ina son ina son story ba jarumi eh gaskiya labarin yau kuri da ta zama jaruma ta ta gaskiya to alhamdulillah fariya da ita kuma <laughs> Gaskiya ne. dorar da ita a duk inda Allah ya sa alhamdulillah saboda a jajircewarta da kuma kokari da mijinta ike wajen goya mata baya da kuma yadda take faranta masa to abinda muke gaya mata kenan muddin zaki faranta wa abokin zamanki mhm. ya fahimce kin fahimce shi an zauna lafiya yanzu wannan me ya kawo mata wannan ci gaban biyayya biyayya biyayya na farko biyayya na biyu mm. kiyaye dokokinsa kin yanzu wanda ya ji shahararta za a ce tana hmm. kullum ba ta garin tana kwance a ɗakinta take yin odojinta kuma Allah ya ɗaukaka ta yanzu hmm. malama farida yanzu wannan harka da Allah ya ɗora ki akai kike yi wani kalubale kike samu wajen rayuwar yaranki hmm. da shi kansa mai gida da kuma sana'ar ita kanta gaskiya alhamdulillah hmm. kin san hajiya zan iya ce miki bani da wani kalubale sai hamdana wallahi saboda babban abu abin da maza ya kamata su gane hmm. da mu kanmu mata hmm. a matsayin ki na matar aure daga farko misali miji zai iya ce miki ba za ki sana'a ba yes ki yadda da ba za ki sana'a ba amma kin san me yasa ya ce miki ba za ki sana'a ba watakila saboda rashin confidence yana tsoro abubuwa da yawa kuma which is normal for mazajenmu na hausawa hmm. so me ya kamata ki yi ilimi ne wannan mai zaman kanshi me ya kamata ki yi don ki ɗauke mishi wannan tunanin kin gane a hmm. kansa sai ki zama mai ladabi da biyayya hmm. akan abin da ya furta miki amma daga gefe kefa kina da target me target ɗinki so wannan tunanin nashi sai ki ƙoƙari ki dinga juya mishi kai kin san lokacin da na gama secondary school da na ce zan ci gaba kuma sanin lokacin ban yi aure ba mai na haka ya ce a'a ba yanzu ba ki bari sai kin ya'ya biyar ko ya'ya shida mm. kin san me yasa suke da wannan mm. saboda a lokacin kin riga kin tsufa duk wani shiriri ta ba za ki iya yi ba kuma sun riga da sun gama rike ki da shi ne sun ce me yasa ka mm. faɗa haka sun ce ai ko ga baka gidanmu ba za a bari ba sai na yi karatu mm-hmm. kin gane so idan ka zama relax wanda da na gane haka nan shine tunanin shi sai zama na yau da na dawo makaranta sai na gaya mishi ka san yau me aka yi a makaranta mm, ai kaza da kaza kaza duk abin da sai ya zama in duka abin nan ina sai ya zama sai kuma na yi kokari ne mm. building confidence in him idan waya ce aka kira ni mm. a speaker nake har yanzu ban taba ɓoye waya ba speaker ce so babu wani abin da zan ɓoye maka so ke akan kanki ke mace mm. ke ya kamata ki dinga sanin ya za ki breaking rule while daga gefe mm. kina kokarin kuma wannan biyayyen nan malama fa da wannan tambayar naki har kin san a tambayar da ta miki har yanzu a rabi kike ba ki amsa ragowar ba eh masu kallon mu bari mu bar bakon mu ta da mu barkan mu da dawa daga hutun rabin lokaci a inda kuke jin mu muna fafata tare da bakuwar mu to ma mu da kuma yan uwana barkamu da dawa wato akwai tambayan da mama ta yi miki a gurguje ba san ko mm. zaki amsa mana ba duk da ma dai kalubale abu ne da an san dole za a fuskance shi musamman a bangaren kasuwanci to shin ya kalubalen yake a bangaren kasuwancin to gaskiya kalubalen zan iya ce miki kafin kalubalen ya faru akwai perception for it kin gane shi yasa ni bana yadda ina cewa kalubale da uli kalubale da yake cin karfinmu a najeriya yanzu shine irin su dollar rate kin gane kina ciki yau ga farashin kaya yanzu nan ina hanya kawai sai na yi wa shaguna na waya ga baki daya canjin farashi gobe ma za ki iya tashi da sabon farashi so abin ne a rabin rana ma za ki iya tashi kin bada da safe yau yanzu karfi awa nawa kin tashi da wani so gaskiya wannan ba karamin babban kalubale ne akan kan wanda ni a wurina ba zan iya maganin shi ba amma dai a kalubale irin na kasuwa mm. su daga yadda Allah ya dora ka akan abu kuma kai understanding abu sai ki gani shi wannan idan na bangaren ka ne akwai maganin shi nan take mm. da zaki gani ya zama maka ba kalubale ba so amma kalubale na yanayin ƙasa shi mm. wannan ba za ka iya taba abin nan din shi ba kuma kamar kalubalen iyali shi ma yadda na gaya miki 'ya'yana a watakila ko rashin lokaci a mm. ce gashi kamar yanzu da na understanding yara na kamar guda biyu sun fara zama mace da namiji sun fara tashi to ina gani sun gama primary school babban abin da na duba menene saboda wani lokacin waya za su iya shigowa shagona na gida kawai su ɗauki waya suna gani su kuma 'yan shagon suna gani kamar to kuma baki ba su waya ba amma sun ɗauki waya a kira wancan a kira wancan sai na ga cewa wannan wayar za ta iya ɓata min tarbiyyar yara mm. nan take me ya kamata na yi sai na fara neman wace makaranta zan canza musu da zan iya kai su bodin na yadda saboda rashin lokaci na kin gane wanda su yara 24 hours idan suna gida ya kamata kina tare da su mm. unlike mai gida zai fita shi yana da lokaci mm. shi kin riga kin yi understanding amma yara sai kawai na fara bincike wacce makaranta ya kamata na kai su mai addini da kuma tarbiyya da za su ta zo daidai da abin da nake nema mm. nan take alhamdulillah na samu wata makaranta new horizon amina saboda yanayin su da strictness su ga da rashin waya da komai na kai su wurin kin gane mm. wanda idan sun dawo to a lokacin dole kuma sai na samu lokacin zama da su kin gane to duk irin wannan Majors ne a matsayin ka na mai abu da ya kamata ka dinga dubawa ya za ka yi tackling ba sai abu ya yi karfi ba a zo ana kokarin da Allah ku zo ku shigo ciki ku zo ku shigo mm. so shi a matsayin kalubale a kiran shi ya kamata a ce mutum ya dinga sanin a shirye yake da kowane kalubale saboda ya san yadda zai dinga tackling din shi mm. kafin ya zafi. Malam me kika fara kasuwancin nan ne? To gaskiya kuɗi kike magana kamar kayan da kika kayan da na fara dan mayafi ne guda sha biyu kika fara za a siyo min da dubu talatin lokacin da ke gaya yanzu yanzu a hmm. yanzu kam alhamdulillah ina da shaguna hmm. manya-manyan shaguna a cikin kwari hmm. guda uku sannan kuma ina da shi babba sosai a gaban gidana shi wannan na gaban gidan nawa bana na na goge shi sabida a cikin gidana na fara sana'a kin gane a mm. cikin gidan nawa ma kuma a falo na saboda ga satin din falo ga baki ɗaya zaki ga kashin kaya haka idan kin zo sai dai ma a ɗauke <laughs> ki zauna mm. so a haka nan na fara shi yasa ban manta da gidan nan ba mm. ko da na fita kasuwa kuma me yasa na fita kasuwa shi ma kalubale ne yasa na fita kasuwa mm-hmm. so duk inda kike duk matakin da kika kai so yi kokari ki solving kalubalen da yake gabanki kin san me yasa na fita kasuwa mm, mm. saboda a gida idan na kawo kayan mm. sai na zo ina neman na kawo kaya watakila quantity a lokacin idan kina so ki kayan kanki order ta nake ta kaina tun a lokacin idan kina so to quantity ne abin watakila a lokacin za ki kawo atamfa design ɗaya kawai guda 500 so ya yi min yawa a ce ni ni kaɗai na zauna a cikin gida na siyar sai ya zama na. dole da is need for sai na buga sai na shiga cikin kasuwa a lokacin 'yan kasuwa suna zuwa gidana amma kuma sai su ɗauka bashi hmm. na ga cewa a'a to me zai hana ni ma na shiga cikinsu hmm. na buɗe shagon na shiga cikinsu a dinga yi da ni hmm. kin ji matakin da yasa na fara fita kasuwa a tamfofi kike saidawa a tamfofi dukkanin kayayyaki nake siyarwa na mata a tamfale shi voyal mayafi komi da kika sani idan kayan lefe ne shi ma complete komi da komi har ma ya kai ga a yanzu sai na duba yanayi na gani ya ake ciki complete din kayan lefe na samari mm. rashin aure sai na duba na ga da wani karamin kuɗi zan iya miki lefe mai kyau na yi lefe mai kyau a kan dubu ɗari shida mm. yanayi ya sa yanzu na koma na mayar da shi dubu ɗari bakwai mm. yanzu idan kika ga lefen nan na dubu ɗari bakwai sai kin kalla wai wannan da gaske ɗari bakwai aka yi shi amma ga baki ɗaya sabida kawai komai akan farashi ne mai kyau da ya kamata mu kira maza ku zo mm. ku yi aure ku zo ku yi abin da kenan mm. to mama bismillah tambaya <laughs> ai ai yau farida mm. na shiga kogi wallahi ta sa mama bismillah za mu so mu ji daga inda ta fara dan mu shine damuwar mu da mu da masu kalam kin san eh. mutum da aka ce miki ya ci gaba a rayuwa za ka so ka ji wani matakala ya taka har ya kawo inda yake wannan matakin da farida ta hau ina addu'a Allah isa sauran duk masu sauraron masu sha'awa masu halin da za su yi mm. tunda kamar yanta mana bayani da ɗan kaɗan ta hau wannan um, tsani ɗaya biyu har ta ƙure shi mm. gaskiya kamar ah, malama <laughs> farida sauran mata da kike hulɗa da su da ƙanana mm. da manya kamar yadda ke cewa ba kya ba da bashi wani gurin kuma kin ce kina ɗan daga kafa ki ba da bashi wanda ba da bashi nan ta shiga gaba zai yi ba kika koma kasuwar kika cin musu ke ma kika buɗe a zauna duk ma za a wacce za a yi a in farashi kake so mai sauki gashi ka zo ka ɗauka. a dakacin bari mu dan dauki hutun rabin lokaci mm. muna dawo dan mu barkan mu da dawowa daga hutun rabin lokaci to kamar yadda kuka sani dai muna yawan duba a akan wani ɗan fage da muke zuwa wanda idan ni zan jarga shirin nakan cewa tebur din faɗi ra'ayinka <laughs> wanda muna so mu ji ra'ayoyin junanmu amma yanzu gaskiya ya fi karfin ra'ayi mm. gaskiya yana bukatan ya zan ce kamar abu ne wanda yake bukatan jan hankali mm. a nan wata ce ta turo mana cewa ma mahaifinta eh, eh, ya rasu da wata biyar kawai sai mahaifiyarta ta ce za ta yi aure kuma auren da za ta yi babban aminin mijinta za ta aura mm. sannan kuma abin da ya kara a'a idan ban manta ba wata biyar bane ba sati biyar ne wata biyar ne to daidai na faɗa kenan mm. eh, because ban son karanta don yana da tsayi amma na riga da na mm. wannan ta riga da ta gama ta kaba ta yi komai to daga nan sai 'ya'yan suke ganin kaman dama can suna ganin kaman tana da alaka da shi abokin mahaifin kenan tun can abin da ya damu yarinya har ya kai ya kawo ga suna tunanin kamar mahaifiyarsu ta ci musu fuska ko abin da za ta yi ba daidai ba ne ba ta ya za a yi a ce daga mutuwar mahaifinsu kuma sannan sai ta faɗa da bugun kirji kan cewa ita dama ba ta taɓa son shi ba haƙuri take take zaune da shi ita mahaifiyar wanda kuma yaran suke zargin kaman dama can tana da alaka da shi abokin mijin da take ikirarin za ta aura to ba san ko za mu fara da bakwarin ba a gaggauce saboda yanayin lokaci sai kowa ta faɗa mana ra'ayinta a gaggauce gaskiya ni ra'ayina mm. akan kaina mahaifina ya rasu kuma ni na ba da 100% mahaifiyata ta yi aure ban taɓa jan wannan ba saboda ubangiji ne ya riga ya faɗa mm. so ba yadda za a yi wai a matsayin mu na musulmai ba za mu dinga karɓar ƙaddaran mu ba abinda ubangiji ya riga ya ƙaddaro mm. so yin aure ga mahaifiyarta ba wani abu bane ba sutura ne su akan kansu sutura ne gare su kuma su ma za su samu wani da za su kalla a matsayin mahaifinsu mm. mahaifiyarsu ba za ta tafi haka nan ba kai tsaye kuma in aka yi sa'a da shi ya karbe su ballantana kuma sir ya gida ce aminin shi Allah kaɗai ya san da wacce niyya sosai sannan kuma shekaran ta 29 eh, da auren Allah kaɗai ya san da wacce niyyar ya zo ya zo ne ƙarshe da niyyar don ya rufa muku asiri ba yadda za a ce wai a'a wai lallai ko da suna da alaƙa ai ita watakila eh to a zuciyarta zuciyar mace ce hmm. watakila a zuciyarta ta san zamantakewar gidan shi dan ta ce ita yanzu za ta yi auren soyayya haka ta eh, gaya ka <laughs> burge ni eh saboda ta san amsa kin gane eh kin gane to hmm. watakila dalilin ta na yin wannan farci watakila ta san zamantakewar gidan aminin mijin already tunda suna tare so watakila akalla tana ganin zamantakewar ko ba yanayin yadda mahaifinsu yake ba kin gane hmm. mahaƙurci mawadaci zai iya yiwuwa auren nata gare shi ya zama na kuma wani farin ciki ne gare ta kuma ba yadda za a yi a ce ni ba zan so farin cikin mahaifiyata ba kin gane mm. do kamar ni ma sisters ina wasu ba su understanding ba da wani brother na <laughs> mm. amma tun da suka ga cewa brother na yana samu na ya ce yaya wai mama aure za ta yi na ce eh, menene kawai na zare mishi <laughs> na ce menene na ce ba za ta yi ba mhm. kawai to da ya ga haka kowannen su tunda dai ni ce babba mhm. kowannen su sai ya sauko sai ya sauko eh mm. so amma da sun zo da wani makami su irin ba za su yadda ba kawai amma na san abin da za su zo da shi din amma tunda na farko ba su ga abin da fuskar haka nan ba mm. sosai to mm. amma dole dukan suka yi respectin wannan so ina kira gare ta mm-hmm. ta bar abin da ubangiji ya ce bata san me Allah ya ɓoye akan wannan ba ba mm-hmm. wani abu bane ba so ta yi mata fatan alkhairi ya sa wannan aure ya zamana la'alla ya zama hanyar shiga aljannata. Gaskiya ne to mama kin ji mm. abin da ba mu <laughs> To ai wannan abu ne mai sauki <laughs> ni a gurina. Shi dan adam kowa da irin da Allah ya halicce shi wala mata wala maza wasu namiji kamar yadda mu da addinin shi wani ana sadaka bakwai ake daura mar aure da wata a su namiji ita ku ta yi ta kaba ta gama ta kaba ya danganta ga ita meye meye ra'ayinta meye take da shi mace irin mace Allah ya yi akwai mata masu haƙuri akwai wanda ba su da haƙuri ita banda mahaukaciya ce yar da ta je ta rika zinafa uwar da ta je ta riƙa bin maza tana zina mm. a gane ce auren ta rufa musu asiri ai wannan auren ko ba akan ta aka fara ba yawancin mata da suke da mazan suke mutuwa abokanan mazan su na kusa da su suke auren su hmm. suna auren su inda san su rufa yaran asiri su rufa mata asiri wanda yara su garin ganin sa kamar matsayin uban su ya san waye su su sun san waye shi kuma yazo ya dauki uwar su ya aura ya rufa mata asiri zai iya daukar nauyin su nawa aka yi su ɗauki nauyin 'ya'yan su ɗauki nauyinta su kula da su to ta cire zargi zargi ba ke kuma zargi ma akan mahaifiyarki ki mata zargin zina saboda ke baki da hankali wannan bai dace ba mai su masu ma wannan ra'ayin su canja ko ma waye a canja mm. su basu ko hada san kai da san ra'ayi saboda a wannan magana da take yariyan kenan ta yi san eh, kai rariyan tana san kai da san hmm. ra'ayi saboda tun farko matan nan ba sai shekara 29 da ubanku hmm. da babanku ta yi sacrificing da ta ce fa oh, dama fa can tun da ta aure shi ba wai tana san shi bane 29 ah, yanzu za ta yi auren soyayya ke ba za ki wa ki murna finally ta samu abin da take so ba a rayuwa an ga muku in ba dan ku ba za ta zauna ta kai shekara 29 a gidan ne inda ba ko ba ta tana ta 20 mu as ya kamata mu zauna collectively mu ringa tunani cewa ba wai kullun ne za mu dinga tunani saboda iyayenmu suna ta sacrificing komai a kansu ba za ka zauna kai ta tunanin kai kai kai kai kai kullun ba ya kamata sai iya jawo maka wani alkhairi karshe zaman da ta ne na hakuri da mahaifinsa Allah ya kawo mata wannan Allah ya kawo mata ta dade tun tana ɗan yarinyar ta ta dade akwai irin kalan mijin da kuma ba shi fa aure rabo ne ba rabo ne rabo ne in lokacin shi yayi za a yi in kuma lokacin kun dai amsa wannan tambayar gaba ɗaya kan ku haɗe mm. gaskiya kan babu mai objection eh, wannan shashen ne ta ce ita kamar za ta yi hauka take ji ta turo ne ai za ta warke gaskiya a sama mata ta mijin ta na ta aure gaskiya tana da free time da yawa ne wannan ta riga ta auren ta dan shashen ci kike aure kike ta aure ne ai to ban san ko lokacin mu yana dan nemo ya dauko gangara amma kafin mu shiga gangara gaba ɗaya kuma mu tafi shawarwari wato ina son mu yi duba akan wani abu guda ɗaya wanda za mu ce gaskiya ba dai wai ba ma son tattauna shi ba kusan zan ce a society da muke ciki abu ne da yawa dama da ake yawan ganin hakan to ba ma so mu ɗaurar akan lalle mutane mu tabbatar mutane iya eh abin da suke tunani hakan ne ana yawan cewa mata da ta ci gaba a rayuwa ta samu rufin asiri ya zama na ko ta fannin kasuwanci ko ta fannin aiki za ta je ofis ya aiki ko kwangila take ko me take yi mm. za ga an ce maza suna tsoron aurenta. so da idan sun aure ta yana zama na cewa kamar ba su da control a kanta already ta riga da ta mallaki abin duniya ta ta zama za ta fi karfin shi ko kuma a ba kalan matarsa bane ba ko kuma a kiji an ce suna da wahalan samun miji sai wanda ya fi su kuɗi suke aura da irin wannan to ban san ko kowar mutum da wannan fanni ne da ya shafi kin mana maganganu da yawa akan abin da ya faru success din ki ke kanki da kuma kalubalen da ke ga kuma dadin dadawa ban san ko zaki hada mana da tambaya ta biyu kowa da ya san ke mace ce ko macen arewa ce kuma gashi ana dama da ke a cikin kasuwar kwari wanda za a ce kuma da maza ne hmm. kike mu'amala shin wani irin suna baki goyon baya ko kuma kina ganin sabanin haka muna so mu ji wannan abin da yake cikin ranki karkashi yaya kike fuskanta tsakaninki da su ga shago ga shago ga abubuwa sosai to gaskiya alhamdulillah tambayar ki ta farko ina kira ga kowace mace ya kamata wannan abin nan din tunanin mu dinga saukewa duk inda kika samu tarbiyya mai kyau a gidanku to duk yadda kika kai ga matsayi a duniya mijinki shine number one kuma idan babu biyayyan nan shine zai fara tunanin wannan abin da ake cewa ta fi karfin shi ko wani abu amma duk inda biyayya kin san ni yadda nake da mai gidana idan na ga ya aiki ma yarinya sun ce mai ba gani ba me kake so kin gane mm. irin ki bashi shi yana tunanin na gaji mm-hmm. ko wani abin a'a zan huta so yi kokari ki dauke mishi mm. wannan abin mm. a'a ba fa wannan ba ni kawai am after idan ruwa ne ba gani ba yawanci ina yawan gaya mishi mhm. me kake so gaya min na dauko maka kin gane aikin ka kenan kana mm. kusa kuma mm. shine zaki ɗauke wannan tunanin daga zuciyar su daga zuciyar shi ni da nake tare da nawa daga zuciyar shi mm. so duk yadda kika zo kika fara mataki to ya zama na biyayyan nan tafi komai sabida ita za ta sauke mishi duk wani tunani har ki zama successful mm. ku gwada ku gani wannan biyayya ita ce number one kuma shi namiji me ake ce mishi kamar menene so da zarar kin sauya mai tunani sai ki gani success ɗinki yana tare da sauya mai wannan tunanin mm. saboda shi zai san da an fita aka ce mai kaza shi zai ci a'a ni a nawa gidan ni ba haka nan bane ba so ki kokari ki dora akan tarbiyyar da aka yi miki ki kokari kuma wannan tarbiyyar da aka yi miki sani fa cewa ƴaƴanki fa ita kike ba su hmm. idan yau hayaniya kike da mijinki to haka fa ƴaƙi za ta ce tana yi hmm, so ya kamata ki zama ki leading by example ki hmm. zama a very good lead da ƴaƴanki za su yi saboda ba uwar da take so wai ƴaƴanta su zama otherwise a gidajensu so abin da kike so ƴaƴanki su zama ke ma ki yi shi banda hayaniya banda komai wannan wannan biyayyar ki ta yi ki ta yi to insha Allah ko da wani irin tunani ya zo miki wallahi zai sauke miki shi mm. sai tambayar ki ta biyu mm. akan ya na samu goyon baya to alhamdulillah gaskiya zan iya ba ma yan kwari 100% ko dan watakila babu mace mm. a wurin su gaskiya alhamdulillah duk wanda muka yi magana da shi akwai wanda kawai ganin su nake yi a matsayin iyaye yayye kawai ko me nake bukata da na kira su a'a mm. hajiya farida mm. kaza kaza wallahi da rawar jiki za ki gani gaskiya wallahi alhamdulillahi sai dai mm. Allah ya saka musu da alkhairi su ma sun ba da gudunmawa sosai wurin ci gaba na saboda idan da haka nan ba zai zama na cewa gaskiya ba abin nan to saboda karancin lokaci malama farida sai dai mu miki godiya masha Allah da lokaci yayi ba dan mun so ba to kwana sai amma uwan mu godiya eh, Allah da amin ya Allah mai da ke gida lafiya mu dai girkin nan eh, gaskiya ne girki <laughs> ya kamata ki zo ki kwashi girki gaskiya ya yaushe zaki zan zo da <laughs> take away na girkin nan tabbatar da abin da ake eh, gaya gaskiya ina na shaida yanzu a ido ina son shaida da baki gaskiya to shikenan masu kallon mu da haka muke ce muku shirin za mu nannaɗe tabarmar mu na wannan mako ba don mun ba sai lokaci ya yi a madadina a madadin bakuwar mu a madadin yan uwana waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da kuma shugaban ita wannan shiri da kuma ma'aikatan mu na fayan fage da suke kai kawo domin ganin an kawo muku shirin muke ce da ku ku kasance tare da mu a wani makon domin jin me za mu zo muku da shi bisalam.